فاذا انشقت السماء فكانت ورده كالدهان idan sama ta kyakkece domin saukar mala'iku daga cikinta sai ta kasance jawur kamar wani mai wajen hasken launinsa.